علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم العليم اللهم علمنا ما جعلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقارى fita da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ولا نرجو ما rana ta yau ranar رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in cikin hukuncin allah allah baraka wa ta'ala ka dare mu da dawowa domin ci gaba da abin da muka saba gabatarwa na daga tafsirin alkur'ani mai girma idan ba a manta ba gajiya mun tsaya ne kan wata doguwar aya wato wacce ake kira ayatul dayn aya wasu sai magana a kan yadda ake yin ba da baki in ba mu manta ba suke mun karanci mahimman abubuwa guda uku waɗanda ya kamata a ce an yi su a lokacin ba da baki ko da ko baki na tsakanin wa da kan ne ko da baki na tsakanin ɗa da uba ne in dai da sunan baki ne a yi waɗannan abubuwa guda uku akwai maganar dai a ambaci lokaci zan jiya in Allah ya kai mu ran kaza ga watan kaza ko ni tsawon lokacin suka faɗe shi? a san adadi babu shakka kamata ba a ce an bani baki illa ma sha Allah sai san da na samu in biya to ambaci lokaci yana da muhimmanci cikin al'amarin baki na biyu a kafa jeru kada a yi bakin kulin daga mai amsa sai mai badawa ya kasance akwai wasu shaidu tsakani da uku kuma a rubuta wannan abin da aka yi na baki a rubuta sunan shaidu ko in rukunne guda uku ya kamata kware a ce ana yin su ya kamata a same su a cikin al'amarin baki Allah ya ce to ayar da za mu tashi a kan ta a yau wato ta ɗari biyu da tamanin da uku ita kuma tana magana ne wani irin ba da bashi wanda za a mutu wani abu a riki shi ne ba hausa yake ce ma jingina ya ake yin jingina da wani dalili ake jingina ga kinan zuwa Allah ya ce bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مغضوبة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in kuntum ala to idan kuna halin matafiya ne kuma ga shi wani na so ya ɗauki baki hannun wani walam tajidu katiba ba ku samu mai rubuta muku ba ba wanda zai tsaya muku shaida ya kasance ku biyu ne kadai to ya za a yi anan to a ba shi kuɗin amma ne farhanin makabura ya ba da bingina a bar amsa sai ya ba da wata kadara ta shiga mai kuɗin nan shi ne kuɗin ya rike wannan kadara wata ita kadaran na a bisa kiyaki ta fi ƙarfin abin da zai amsa na baki to sai ya ba da wannan kadara sai a ba shi abin da yake nema na kuɗi lokacin da ya biya sai ya amsi kadara ya daga hannun wanda ya ba fa'in usan yana ba'arukum ala abi ba'arukum idan sashen kuku ya amince masashi ya kasance babu wani matsala ku za a iya ba da bashin ko ba gida to ana iya yi sai dai kam yi da zai da zai amana ta wanda aka amince ma wasin nan aka ba shi bashin to lallai ya ba da abin da aka amince mai a kai ya biya wannan abu na bashi ko wanda aka amshi wani kadara ta yi aka ba shi baki to lalle ya fi tsoron Allah ya ba da abin da ake bin shi na baki wal yattaqullaha rabba ya ji tsoron Allah ubangiji wala taqtumu shahada kada ku koye shaida in dai kun yi shaida wani yana bin wani kaza to ko bayan ran wani aka to kada ku koye ku faɗi gaskiyar abin da kuka sani wa man yaqtulha duk wanda ya koye shaida irin wannan shaida ta baki fa innahu asimul qarba ko ya sani shi ne laifi ne tun daga cikin ma'ana san tagaryar da ya laifi wallahu jama'a ta amaru kuma ku sani Allah yana sahi da dukkanin abin da kuke aikatawa mun ji asalin jingina ana yin sani a lokacin tafiya lokacin da mutum yake so ka baki rance kuma babu wani shaida da za ku kafa wanda zai shaida babu wani mai rubutu da zai rubutu tsakanin ku to sai a amfi jingina to amma sunar annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana hadisai da dama sun zo sun yi bayanin kuma a eh, yin jingina ko da a zaman gida ko da a gari ne ba cikin halin tafiya ba sai ka kama a iya eh, amsar jingina wanda ake san ababakin nan ana ganin cewa kila dai akwai ƴan ko ayya take da sai a miki wani abu na shi wanda za a rike wanda aka rike wannan abu shi kuma zai amshi wannan kuɗi ya je ya juya sanda ya dawo da kuɗi sai a ba shi kadara in kadara ce wanda ce iya lalacewa aka sarrafa ta to zai halatta a yi wani rifi da wannan kadara aje da ya kamata a yi ga shi wanda ya amfi gina misali kamar ne kamar riga ce ya amsa ya ba ka riga ki jingina ka ba su naira dubu biyu to zai halatta yanzu ka je ka wanke riga ka ci gaba da sawa domin ta yi kai ta sa riga sanda zai dawo ma dubu biyan ka riga ta koma kuma ta tsufa ka ga kenan ka cutar da sai dai ne sai ka ninka rigar nan a haka ka je ka ɓoye ta a haka har lokacin da zai dawo ma da kuɗin ka sai ka ɗauko rigar yadda ya baka an fahimci wannan ko wannan da. kamar in abin hawa ne doki ne ka jingina to shi kenan ka iya hawa amma kuma ka fi da doki kada ka baki da yunwa an gane wannan ko ka hau ka ciyar da shi kuma ka yi kokari ka gyara Allah ya taimake mu ya ta gaba Allah ya taimake لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير نعم ما في السماوات والأرض لله أدلك في السماء أدلك في السماء abin da yake tsakanin sama da ƙasan dukkan su na Allah ne mulkan wa qalqan wa adida mallakar shi halittar shi kuma dukkanin mu bayan shi dan haka Bala ya kafa shay'un al ilmi ba wani abu da ke koyuwa daga sanin Allah a ko ina yi sama yake ko ƙasa yake dan haka ka sani hatta abin da ke cikin zakatan kuma Allah ya sani dan haka Allah ya ce wa in tabu ma fi anfusikum ko ku bayyanar da abin da ke cikin zukatanku mummuna ko ma aw koho ko ke ta koyan abu kuma cikin zukatan nan kada ma Allah za ku bayyana din to shi dai Allah tabaraka wa ta'ala ya san kuma yu yuhasibu kulli Allah zai muku hisabi Allah zai muku sakamako da yuhasibu kulli Allah Allah zai muku sakamako da ranar alkiyama a yadda kirgin mai Allah yana gafartawa ga wanda ya zo sai ya gafarta mai ƙananan kurakure in ya yi manya ko da bai ce ya ce ba ba Allah ne gafara duk ga wanda ya so wa yi azubu man yasha kuma yana azabtar da wanda ya so ya azabtar da shi sai ya doce mai basira ya kasance ya kama hanyar da ba ta kware ba a yi ta kira a yi ta wa'azi ya kasa gyarawa har ya ci iski Allah haka Allah ya kona wallahu ala kulli shay'in qadir hakika Allah ne iko ne a farko ne babu abin da zai gagare ya Allah ka so alkhairi a gare mu ka so mana alkhairi duniya da lahira ya Allah malam yace bada cikin sura wannan sura al-baqara can farko in muhimman ta ta fara ne بصفة المؤمن مثل صفة كاملة مؤمنة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة فلما ذكرهم يتقون هذا تفاوت وتكلمت كما تاتيني في كي وتكلمت كما تاي مكانا في كيفية بناء المجتمع wajen yadda ake gina gwamnatin musulunci yadda gwamnatin musulunci take kafuwa wal ummatul muslima yadda ake samar da al'umma musulma irin sharuɗa ko irin ƙa'idodin da ya kamata a samu ga tabbatar gwamnatin gwamnatin musulunci wa kasama kuma sura ta fice ga waɗannan ayoyi guda biyu biyo kasa da iman da hakiki tana sifanta mana imani na gaskiya imani na hakika ga suna cikin ayoyi biyu na karshen wannan sura qala ta'ala Allah sai tabaraka wa ta'ala ya ce آمن الرسول بما بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أبد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Allah tabaraka wa ta'ala ya ce من rasul الله صلى الله عليه وسلم يا ya gaskata bima unzila ilayhi ya gabzanta abinda da aka saukar mashi daga ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala da sai ya ce ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya yi imani da abin da aka saukar mashi na alqur'ani haka da dake haka da hannu manzon Allah ya yi imani da ya zo yana kuma aikata abin da ya aikata yana hannuwa daga duk abin da alƙur'ani ya hane kada ka aikata don haka ne da aka tambayi matar shi Aisha Allah ya tsara masa yarda menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a dunkule sai ta ba da amsa ta ce kulukul qur'ani ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam alƙur'ani dukkanin wani umurni wanda alƙur'ani ya zo da aikata shi manzon Allah yana aikatawa dukkanin wani hani wanda alƙur'ani ya zo da hani a kan shi manzan Allah tuni ya hanjar kan wannan abu saboda haka Allah ma ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi imani da alƙur'ani wal mu'minuna su kuma mu'minai ko kuma su ma mu'minai sun yi imani da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya san da alƙur'ani kullun amana billahi dukkanin su sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikun Allah akwai mala'iku waɗanda ya yake Allah baraka wa ta'ala ya halicce su ba mu taɓa ganin su ba amma mun yadda akwai su ko in su an bayyana mana sunayen su irin su Jibril su Mika'il ko in su kuma an bayyana mana ayyukan irin su malakul maut da sauran ire-iren su ko in su kuma ba ma su ba an bayyana mana a ko'in da muke tare da su kullum suna rubuta ayyukanmu na alkhairi ko na sharri an gani to mu yi imani a ko'in nan da mala'iku ba sai mun gansu ba ko ku tubi kuma ya yi imani duk daga abin da Allah ya saukar ma annabi Musa na al-Tawra abin da aka ba annabi isa na injila abin da aka ba annabi annabi dawo na zabura abin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na qur'ani da kuma sauran littafin da aka saukar ma waɗansu annabawa da ba ba da dukkan mu'mini sun yi imani da waɗannan wa rusulihi sun yi imani kuma da dukkanin manzannin Allah har ma cewa suke la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ba mu ware ɗaya daga cikin manzanni mu ce ba mu yarda da shi ba mu imani da sauran mu ce shi ba mu yarda da shi ba mu ba kamar yahudawa ba ne domin kun ga yahuda sun soke biyu daga cikin annabawa sun kiyar daji da annabi isa alaihi salam sun kiyar daji da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam har annabawa biyu suka kiyar daji ko ba kamar soke ba su kuma sun soke ɗaya daga cikin manzanni daga cikin annabawa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to mu musulmi mun yi imani dukkan babu wani annabi wanda bai imani shi ba وقالوا سمعنا وطعنا كما وقالوا سوني من سكي سوى أدلوا كثير سكي بأمر من الله جسن أهترن كامل ولا نسي إلى القرآن نسي كوت غري سكن تيني سمعنا من جوانا أمر من يا الله وأطعنا كما من مجداء زام أي كتاكو زام غير لا كبر يهودا وابا وعند لوكة إن الله يكي أمرك سكي سيا سمعنا وأطعنا من جي أما جنون سابا to mu musulmi ba haka al'amarin mu yake ba duk abin da Allah ya umarni cikin alqur'ani su ne girma mu'minai na kwarai sukan ce ne sami'ina wa ata'ana mun ji kuma mun yi da'a mun yi kauya mun yarda za mu aikata gufranaka gafarar ku muke nema rabbana ya ubangijin mu wa ilaikar masir hakika kuma komar mu gare ka take وإن سلموا من أين قريب ألا تسنى مسكين آية gaba. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله يتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah zai dora marai wani aiki sai gwargwadon abin da take iyawa duk abin da aka yi kaza to gwargwadon abin da kake iyawa ne azumin nan da Allah ya ce ni Allah ya san za mu iya dan haka ya ce mu ga shi nan kuma muna yi in ba lafiya ba za a iya ba Allah ya ce ka aje ka sha ruwa in halin tafiya ya rika da kai ba za ka iya azumin Allah ya ce ka aje ka sha ruwa in tsufa ya zo ba za su iya ba aka ce nan ma ta aje ta sha ruwa domin Allah zai dora marai wani abu sai gwargwadon abin da suke iyawa kuma ku sani kowace rai laha ma ba abin da ta aikata na alkhairi na ta ne ko ni yawan shi ko ni kankanta za ta iske sakamakon ki gobe kiyama wa alaiha maqaddar ta aikata na sharri shi ma na ta ne za ta iske abin ta gobe kiyama ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى duk abin mutum ya aikata na alkhairi to zai ga aje duk abin mutum ya aikata na sharri shi ma zai ga aje wala bi ba a kama wani da laifin wani wani zai aikata laifi kuma a zo a kama wanda wannan laifi ya saba ma addinin kiristanci da suka ce wai wancan laifi da annabi adam ya cin iskar nan a cikin gidan aljanna wai ya shafi dukkan ƴaƴan in ba a yi ma mutum wani abu mai suna ba su ba to wai zunubin yana nan tare da shi to wannan ba haka bane laifin wani bai shafar wani in ma laifin ne wala ta jiru wa jiratu wujra ukhra wani ba a ɗaukar laifin wani a tura ma wani يا ya ubangijinmu Na su a kizina kada ka kama mu da laifi in zina in muka saba maka da samantuwa. in muka manta muka yi abin da ka hana Allah baraka wata ala kada ka kama mu da wannan laifi au ba'ana ko ko muka yi bisa kuskure ce kuskure sarakana sawaba na an amde ka bar abin da yake daidai ba da gangan ba kayi nufin ka yi abin da yake daidai sai ka samu ajizanci na dan adam kai ba daidai ba to Allah tabaraka wa ta'ala in haka ta faru kada ka kama mu da laifi rabbana ya ubangijinmu wa la tuhammil alaina isra kada ka tura mana shari'a mai nauyi kama hamartahu alal ladina min qablina kamar yadda ka tura ta akan wa'inda na gabace mu cikin at-taura mu ka sauƙaƙa mana wajen addini ka sauƙaƙa mana wajen shari'a su an tsora musu abubuwa na tsananta tsananta cikin addinin su na ta faɗe muku a lokacin ko addinin a taura idan na jasa taɓa jikin su tsoron mutum sai dai yanke bakin gurin idan ko na jasa na ta taɓa fatan jikin mutum ne to sai dai ya leƙa bakin gurin kaga wannan tsanani ne to Allah tabaraka wa ta'ala mai sauke mana ya kide mana wani jikarsa wannan tsananin an gane wannan kenan haka kuma a zafafin bani isra'ila sana'ar saura idan mutanen gari suka yi laifi to hukuncin su na tuba shine su yaƙi juna su fito da makamai su yaƙi juna wasu su kashe wasu to da wayan aka kashe da wayan suka kashe shi an yaƙe mu mu ko ka ba haka bane aka ce kudu duk a ce an tuba mu ce Allah mun tuba ka yaƙe mana shi kenan sai yaƙe mana an sauke mana wani nauyi ka shari'ar saura. idan mutum yana da dukiya zai ba da zarka to kuɗi yake kasawa ya ba da kashi ɗaya kuɗi mutum zai kasa sai ya ba da kashi ɗaya mu ko aka ce mutum ya kasa arba'in ya ba da kashi ɗaya kalli wannan kaga an mana sauki haka dai da ire-iren waɗannan abubuwa to Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan addu'a ya cire mana nauyi wanda aka dora akan illar gabace mu ga addini rabbana ya ubangijinmu wala tuhammilna ma la taqata lana bi kada ka dora yawa daga ayyukan ibada ka dora mana wani abu da zai gagare haka kada ka dora mana wata jarrabawa ne daga bala'i ko jarrabawa wanda za ka ɗanɗana mana kutsar mu na wata masifa ne na rashin lafiya ne na talauci ne na wane ko ma dai wata irin jarrabawa za ka jarraba mu ya Allah to ka dora mana gwargwadon yadda za mu iya daurewa ku Allah Allah kai mana rangwaye ka shafe zunuban mu wa ka na kuma ka gafarta mana ya Allah warhamna kuma ka ji mu ka ya mana an ta maulana shi ne shi al'amuran mu da kai muka dogara ba mu dogara da kowa ba sai kai an tsorona Allah kawai da kafirin ka taimaka mana ka taimake mu ka samu linja a kan mutane kafirin da yanda za mu tsaye da musu da hujja wata ba ta murin jaye su ko da fagen daga ne in ya kama inna ne ta anna maula hanyar sura mawali halin a'ada domin yana daga cikin al'amarin masoyi ya taimaki masoyi ta fi nasara akan makiya ya Allah kai ne masoyin mu kai muka dogara ka taimaka mana mu ci nasara akan makiya addini Allah ka taimake mu a fil hadith ya zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma nazalat hadhihi al-aya lokacin da waɗannan ayoyi suka sauka فقرأها صلى الله عليه وسلم wa زن الله صلى الله عليه وسلم يكرن تاسو قيل له أكب كل كلمة سيد أنا سوى قلتن قوة كلمة ما قد فعلت قد فعلت قد فعلت أنا na aikata musu ai a jabti da awaka na amsa wannan kira naka wa ka da abin da kake nema ina fata mun gane san da yake لا يكلف الله لها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا Allah kada ka kama mu'minin saba ma bisa kuskure sai kurin ya ji wata murya ta ce an amsa ba za a kama kun ba in kun yi da ta kuskura au aka ba'ana ko muka yi da ta kuskure wancan mantuwa bisa mantuwa au aka ba'ana da sai murya ta ce an amsa ba za a kama ba kun yi ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما أمرته على الذين من قبلنا ألا كذا كتولا من الثاني كما يند كتولا مؤمن في جبانهم سيد أنت أنكر يا محمد فلا تولا مكوبا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ألا كذا كتولا من أبن دبان إياه سيد أنت أنكر فلا تولا مكوبا Haku Allah, kai mana rangwale a an ci وقت muku, lokacin da gafarta mun aka ci warhamna ka ji kan ka ci an ji kan an ta maulana kan suruna alal kawai kafirai kai ne muka cinci muka taimake a kan mutane kafirai a tafi an taimaka mu Allah akbar shi kalmar da ya sai a ce kada ku al ai ma'ana ajib mun amsa وروى عن معاذ بن جبل رويت حديثه كما دغ معاذ بن جبل كان اذا فرغ من قراءه هذه السوره قال امين في معاذ بن جبل duk sanda ya kai karshen sufla bakara din nan yace fan surna alal qawmi kafir ajati ani kamar wani ta ijtihadi ne na shi mu'adh bin jabal fa'idatu malan yace akwai abun fa'idan tuwa cikin waɗannan ayoyi wa qad rawa muslim an ibn mas'ud an abi mas'ud al-ansari imamu muslim ya rawaito hadisi daga abu mas'ud al-ansari qala abu mas'ud yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتي من قرأ هاتين الآيتين duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu min akhir suratul baqara na karshen suratul baqara fi a cikin dare kafata ko tikice sai manzo Allah ya tsaya kila wasu malamai suka ce an kiyamun laili kila tikice kenan daga na filfilin dare yana da lada kamar ya kwane na na filfilin dare wasu kuma suka ce sun ishe shi ma'ana sun kare shi daga sharrin shaitan daga sharrin duk wani abu ya cutarwa a fi hadis cikin wani hadisin man qara'ahu ba duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu ba adal ita'i bayan sular itai marasaini, ya karanta su kafa biyu a jaza a tahu sun ishe shi an kiyamun laini daga na filfilin dare da ce amana rasul ila akhir sura wakila wasu malamai suka ce kafa tahu an sharri shaykhai shayaɗi ne sun isa su kare shi daga sharri shaykhai wala ya kullahu alaihi sultani shaytan ba zai taɓa samun dama fitowa gare shi ba fa'idatul ukra wata fa'idatul kuma mali yake kamar tusamma tutul baqara kamar yadda ake kiran wannan sura suratul baqara kazalika tusamma al qur'an ana ce mata kuma farfajiya alqur'ani ai kai ma ma'ana al alqur'ani tana ce mata rumfa alqur'ani da istimaliha ala muqaddam usulid domin ta kunshi mafi yawan tushen addini wa furu'ihi da kuma rasaihi wa irtadu ila kasirin min masalih al-ibada ta yi nuni kuma zuwa da yawa daga cikin abin da yake na daidai cikin ayyukan ibada wa nizamul ma'ashi da kuma tsarin rayuwa na duniya wa najatul ma'adi da kuma yadda za a biya a tsira gobe kiyama wa la tasfiha baqalatin ay saharatin ma'ana wato yan dabu ko kuma masu batanci ba ta iya bata ta alhamdulillah Allah ta taimake mu daga nan ne muka kai karshen wannan sura suratul baqara ne ayoyi har ɗari biyu da tamanin da shidda mun faro karatun ta tun daga wancan shekara ma'ana bara kenan cikin hikimar Allah Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya mun kawo ƙarshen ta a yau abin da muka karanta daidai a ciki Allah ka ba mu ladai wanda muka yi kuskure kuma Allah ta baraka wa ta'ala ka yafe muna Allah ta ba mu ikon yin aiki da abin da ta karantar da mu sau da ƙafa Allah ta baraka wata ala ka gafarta mu ka amsa ayyukanmu amfane mu da karanta wannan sura da ba mu ƙarfin gwiwar yin aiki da ake ta karantar da mu kamar muke faɗi kullum yan uwa karatun alƙur'ani tafsirin alƙur'ani sauraron alƙur'ani da musulmi to amma abin da ya fi komi muhimmanci ba kin an ji kuma abin da aka yi wajen karatun an ji abin da Allah ya faɗa cikin alƙur'ani to kuma a ɗabbaƙa shi a aikace aikata na aikata a yi kaza aikata na bari a bari in ana aikatawa wannan shi ne babban cire ba karatu Allah ta baraka wa ta'ala ka samu cire ba abin da yake karantawa sai sura ta uku wato sura ta Ali Imran ita take biye da wannan ita wannan sura Ali Imran tana da yawan ayoyi an ce hatta kai aya ɗari biyu ɗari biyu daidai wa daidai sannan kuma ita ce sura ta uku daga cikin surorin alkur'ani ta kuma sauka ne a madina ita ma kamar bakara ta amfanin jin ina sura ta sauka maka ko madina shi ne kasancewar duk surar da kaji an ce ta sauka makiya to mafi yawan addinin ta karanta za ka samu tauhidi ne kadai ta Allah ne za ka suna zuwa kuma salo daban-daban da kowane irin salo kala-kala yanda za a kaɗai Allah haka surorin maka suka karanta don ba a faranta koyi na ibada ba a zaman makka tsawon shekara ta uku da manzon Allah ya sallallahu alaihi wa sallam a makka abin da ake so a tabbatar da tauhidi yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ba a fara azumi ba ba a ce a fidda zakka ba ba a ce hajji ba ba a ce a yi aure ba ba a ce a tsaya mata hudu ba duk waɗannan sai bayan an yi jira an kuma madina hasali ya ce kaɗai aka farlanta a makka ita ma sai wajen ƙarshen zaman manzon Allah a makka sun aka farlanta ta da yau shekara sai ba manzon Allah ya bar makka ina fata mun gane saboda haka duk ayoyi waɗanda suka sauka a makka sun zo ne su jaddada tauhidi kaɗai ta Allah in ko aka ce madaniya ce to za mu ji hukuncin-hukuncin shari'a sun fi yawa a jiki. hukuncin azumi hukuncin sallah hukuncin mu'amala hukuncin ciniki hukuncin riba ga nan dai kamar yadda muka ji cikin bakara din nan kun ga akwai hukunce hukunce da yawa idan madaniya ne kuma wannan sura ali imran madaniya ce kenan ita ma za mu ji wani bangare na hukunce hukunce hukunce hukuncen shari'a wa mawru'uha ra'isi mafi yawan abin da sura ke karantar da mu هو إجاز وإجال مع الكفار من المشركين da كرنت الموسيقى دخلوا يند أكي مقابلة لكاترين وتأكي جعية tare da kawo hujjoji masu nuna ƙaryar kafirai musamman mushrikai an gane wannan kai da kibu har suna kore dukkan wani rikici الذي تضمنته متأكد أنهم منحرفة وإذا تجي حركتين suna سنة cikin musulunci. duk wani likiti-likiti da waɗanda ba musulmi ba suke ƙoƙarin su kulla sura cikin musulunci to wannan sura tana karantar da mu ƙarfafa musulunci daga irin waɗannan abubuwa daga ƙirƙirin taƙaitawa dai waɗannan ne za mu a cikin wannan sabuwar sura ta mu in Allah ya so akara masallah ne bismillahir rahmanir rahim alif lam نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام نعم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده بذلك وليكن باءكم إنكم to kar abin da muke cewa kenan iyakar abin da muka sani kenan kuma ma cikin wannan sura za a yi magana akan masu ƙoƙari ko sai sun fassar ire-iren waɗannan kalmomi ko irin ayoyi su ne muka hai masu ƙoƙarin ne sun fi sun fassara da akwai kuskure za mu ji hukunce hukuncen su nan gaba kaɗan in Allah ya so amma dai mu inda muka tsaya Allah kaɗai ya san abin da yake nufi da waɗannan harufa. Allah ya san abin da yake nufi da waɗannan jimloli Allah ya taimake mu Allah la ilaha illa lallai kamfi Allah ne wanda babu wani abin bauta mawa da cancanta sai shi shi kadai ne ake bauta mawa a sami ladan bauta alƙayyi rayayye ne alƙayyin kuma dawamamme sai da ranar karewa yana nan har azrata da wuce yana nan to shi Allah ne watan sifa rayayye dawamamme shi ne nazzal alaikar kitaba shi ne ya saukar maka da wannan littafi na alƙur'ani ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo kuma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya sauka ne da lajisan bil haƙi shin kuɗi da gaskiya ma'ana dan a yi aiki da abin da ke ciki ba dan a karanta labarin mutan da ba alƙur'ani ya sauka ne domin yin aiki da abin da ya kunsa a ne Allah ya ce a ɗabbaƙa aikace musabbiqan lima bayna yadayhi shi alqur'anin da yazo bai karyata da tafan da ke gabanin shi ba yana mai gaskanta littattafan da suka zo gaba gabani ai qabala hu illa kutubi dukkan littattafan da ke suka zo gaba da qur'ani da alqur'ani ya zo bai karyata su ba wa anzala tawrata kuma Allah shine ya saukar da littafin at-taura ga annabi Musa jimlatan gaba daya wal injila kuma shi ya saukar da littafin injila ga annabi Isa jimlatan gaba daya at-taura da injila duk sun zo ne min qabl tun kafin zuwa alqur'ani tun kafin saukar da alqur'ani a ce saukar da alqur'ani ba bakon abu gane ba sabon abu gane kafin a saukar da alqur'ani an saukar da wasu littafan da wasu annabawa kuma kun yarda da haka a ce ke nan dan an alqur'ani ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai zama abin mamaki ba to da taura da injila da abin da alqur'ani ya dole suna matsayin hudan lillafi nasi shiriya ga mutane duk wanda ya ci abin da suka zo da shi ya aiki da shi babu shakka ya shirya, ya rabu da hanyar fata wa anzalar qur'an kuma Allah ya saukar da wasu littattafan masu rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya akwai waɗansu annabawa waɗanda aka ba su suka takardu ba su kakkula suka bai ne ba da haka ba a kiran su da tafai da haka ma tarihi Ba ya magana a kan su kamar kiran su annabi ibrahim ta ga cikin sarki ko aka ce su ibrahim wa musa a ce an ba annabi ibrahim wasu takardu wa'anda aka rubuta mai dokokin shi a ciki da abubuwan da ake so yayi yi a ciki a ciki aka wajenta mai yi ma 'ya'ya kafiya gyaran fuska an gane wannan ko rage gashin baki yanke farce a zamanin annabi ibrahim aka fara wannan yana cikin sunansa ibrahim an gane wannan ko sai da sauran dai waɗansu annabawa waɗanda allah ya ba su waɗansu takardu na umarni da hani waɗanda mutum suka kula ta zo ba ambace su ba to dukkan allah ta baraka wata ana ya saukar da su annan lazina innan lazina kafaru da ayatin lahi to amma dukkan wannan waɗanda suka kafirce mu ayoyin allah suka kafirce mu alƙur'ani lahum azabun shadid to suna da azaba ba azabar kuma mai tsanani wallahu aziz shi kuma Allah marin jayi babu abin da zai rinjayi Allah Allah buwaye ne gagar misali ne abin da ya bai gano gurin wani ya fara kuma babu wanda zai gani Allah ya kai koya ya kamar na Allah ne kuma banda wannan zintiƙa ne azabar ɗaukan fansa ne ma'abocin tsananin azaba ne ga waɗanda suka saba ma dokoki Allah ya ce إن الله, إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء in شيء في الأرض ولا في sama. shi fa Allah ta wa ta'ala wanda ake kira da abauta mawadin nan wanda ya saukar da waɗansu littattafai don abauta mafi to babu fa abin da yake koyi a gare shi abin na a ƙasa yake ko a sama yake Allah yana sane da shi bawan Allah ne cikin ne yake kuma Allah yana kai ne a jiki an gane huwa allazi yusawwirukum fil arham kuma Allah din ne shine wanda ya suranta ku ya kera ku a cikin cikin mahaifa a cikin cikin mahaifiya cikin ya ga dama la ilaha illa hu babu wanda ya cancanta a bauta mawa shi Allah al-aziz kuma al-hakimu bane hikima Allah akbar da hikima kalli yadda yake tsira mutum a cikin cikin wani mutum ɗin yake tsira mutum a cikin cikin wata mutum ɗin da ɗau ciki sun yana ƙarami har ya girma a ciki na ake ƙasusuwa ake sa ruwa a sanya tsoka a zuba hanyoyin jini fayi fayi ciyo ciyo ki tsaya wa cikin tsokar a fara da jini ciki a bai da fata a ɗinke a yi kai a yi hanci a yi ƙafa duk cikin cikin wata wannan bai hana cikin zuwa ba bai hana cikin hura ba ana ta kuma wannan tsira a cikin cikin an gani ko a tada mutum mai rai ya kuma daɗe tsawon watanni cikin wannan lokaci kan yake ƙasa ƙafafuwan su sama har lokacin da Allah ya zo yana ci yana sha yana kuma zaune cikin cikin har yana mutu a gani to wanda yake da irin wannan hikima irin wannan jarumtaka irin wannan gwaninta shi aka ce a bauta mawa ai ku ya cancanta a bauta mace shin kuma akwai wani abu wanda ake ga shi ma cancanta a bauta to shi ko ne ya maka irin wannan haka Allah ya faru halittar ka kai din nan ni ma haka ya faru tawa to waye ya mana wani abu wanda ya kama da wannan babu to kuma bai ya kasa tsoranta mutum a cikin cikin mahaifiyar tashi sai ya suranta ki kaifa ya sha'u yadda ya ga dama in ya ga dama ya yoka bari in ya ga dama ya yoka baki in ya ga dama ya yoka mace in ya ga dama ya yoka namiji yadda ya ga dama inda ya so da mace ya yoka mala da yanzu kana cin gidan aure kun gani da yanzu kana ta an aure ka to sai ya ga dama ya yoka namiji ko ba ku ka da shawara kuke da Allah namiji za a yi ba ku ka da shawara ba kun kai da wannan ko ba kama sun da aka yi wakan ba sai da ka zo duniya. ke kika ba da dama kika fini ni a yau ne mace ban san aikin wahala in zauna gida ta kamo abinci ba ke kika ba da shawara ba ke ba haka Allah baraka wa ala ya ga dama yau ki mace da haka shi ne ya kera a cikin cikin ma'aika yanda ya ga dama inda ya ga dama fa da cikin mahaifar jaka aka yi wa mutum sai a haifo jaki da yanzu mutum na ƙara ƙura mai zaman gana mun gane wannan ko ikon Allah ke da ya gani inda ya so da kare yoka inda ya so da ungule yoka duk yadda ya ga dama haka zai yoka to ganin damar shi ne ya yoka mutum a cikin mutanen ma kuma inda ya so da ƙasar mulawa ya yoka da kana can kana can dole idan kana cike da dabbar daji ba bambanci to sai ya ga dama yau ka cikin musulmi yau ka kasar musulmi a cikin musulmi ni'ima ke a cikin duk gadin dama ne babu wanda ya ba Allah shawara ya ce ni Allah a kai na Najeriya babu wanda ya ba da wannan shawara babu to tun da ko haka ne shi kaɗai yake wannan aiki ko shawara ba a baki bari a taimaka mai agaza mai wajen aikin to haka ma wajen bauta mu yadda cewa la ilaha illa huwa kada a bauta mu kowa sai Allah shi shi kai za a bauta mu al-aziz magwaye al-hakim kuma gwanin hikima aya ta gaba Allah ya ce هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب هم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب نعم الله تبارك وتعالى يتقبل السيمنا هو الذي في الله إن وند أكي سوايا كنت أبو تاموا shine أنزل عليك الكتاب ya saukar maka da wannan littafi na alqur'ani ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam minhu ayatun muhkamat a cikin alqur'ani akwai ayoyi muhkamai menene ma'anar muhkamai wari'ai waɗanda suka zo dalla dalla da hukunce hukunce ba jirgi da an karanta da an fassara kowa sai ya ji ya gane kowa sai ya ji ya fahimta ga abin da Allah yake so a yi wannan ummul kitab su wa'annan su ne mafi yawa a cikin littafin Allah al-Qur'ani mafi yawan ayoyi na al-Qur'ani suka mafi bayyana suke zuwa da hukunci karara da an karanta akai bayani sai ka ji ka fahimci inda aka sa gaba ukaru muka tabiha to akwai su ayoyin kuma cikin al-Qur'ani masu rikici inda su ko ba bayyana suke zuwa da hukunci ba su kuma 'yan kaɗan ne su nan ayoyi ɗan kaɗan ne cikin tafsirin malam ya ce sha'awa irin suwar kama irin abin da ke zuwa farko farkon surori ya ce ai la tu hannu ma'ani a wanda ba san ma'anonin su ba sha'awa irin suwar kama abin da ke zuwa farko farkon surorin nan irin waccan aya alif lam alif lam hamim ya da ah, irin wa'annan hurufin muqatta'a da suke zuwa farko farkon ayoyi da suna daga cikin ayoyin da suke mutasajirai masu rikici fiye kome da fi zai zaygun to wa'anda yake cikin zukatansu akwai karkata ba addini suka nufa tsakani da Allah ba wa yattabi'una ma a milhu. sai su rika bibiyar waɗannan ayoyi masu rikici su kuma suke ne suna ƙoƙarin joriya sun fassara su fassara da sun zuciyar su fassara da ganin damar su kamar yadda na ce waɗannan haruffa waɗansu cikin isra'iliya sun fassara wai alifin sako daga Allah lamun ta hannun jibril mimun zuwa ga muhammad sallallahu alaihi wa sallam alif da marafa suka ce shakka ne alaikun sako daga Allah lamun ta hannun jibril ra'un zuwa ga rasulullah duk wannan dai ba Allah ya ce ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wa'annan ayoyi ne mutashabihai suna yin wa'annan fassarori ne kadai yadda za a da fitina dan neman haddata fitina an neman su karkata da tunanin musulmi an neman su karkata da tunanin masu tunani wa ba ga a tawili don neman su yi alqur'ani tawili ma'ana tawili ka yi wani ƙarin bayani akan abu bayan da ne abin ya faɗa ba ɗan ƙara bayani da naka ra'ayin da ta tunanin haka suke so su yi alqur'ani wa ma ya'lamu ta'awilahu to a faɗe musu wallahi babu wanda ya san hakikanin fassara ta tawilin alqur'ani illa illallah, sai Allah saboda aka kurin alqur'ani tawqifi ne ma'anar tawqifi ya tsararre ne ba yanda za a fassara wata aya cikin alqur'ani ko wata jimla cikin alqur'ani a ganinka ko a son zuciyarka ko a tunaninka ko a ra'ayinka sai a yanda Allah ya ce sai a yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya fassara masu habbai alqur'ani daga bakara annas suka koya suka iya su kuma suka fassara ma tabi'ai alqur'ani yanda manzan Allah ya karanta da su daga bakara annas suka koya suka iya tabi'ai suka karantar tabi'u tabi'ina to haka kullu kullu take har gobe duk wani malami da ya ce maka aiki shi bai koyi karatu bai koyi fasar alƙur'ani ba haka kullun da kaya kama to shi ne yake kuma kuskure yake alƙur'ani ko ni iya larabcin ka zai yi wa kullun kama shi ka kama fasarawa dole sai ka koyi yadda ake karanta shi yadda ake fassara shi sannan ne za ka zauna ka fassara ina fata mun gani Allah shi ya san fassara alƙur'ani shi yake faɗar da fasar alqur'ani warrafiquna fil ilmi su matabbata cikin ilimi masu ilimi ilimi na hakika ya na amanna bi su cewa suke mun imani da dukkanin alkur'ani wanda muka gane da wanda ba mu gane ba mun yadda kullum min inda rabbina dukkan su daga wajen ubangijin mu yake mun yadda da wannan wa ma yazzakar ba su a azartuwa ba illa ulul albab ba sai mutane masu hankali Allah ka sanya mu cikin masu hankali dan haka ɗan uwa alqur'ani ya ci karfin wasa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ci karfin wasa mu daina wasa da su lallai ne mu girmama su kada ka kuskura ka fassara wani abu da alqur'ani da ra'ayinka kada ka kuskura ka faɗi wani abu ne ka ci hadisin manzon Allah da ra'ayinka a'a duk abubuwan da ka sani ƙararru ne ba a fassara su ta yadda magabata suka fassara su magabatan ba yin kansu ne. su ma sun fassara ne yadda magabata na samar suka fassara haka tsari yake har ke zuwa ga tabi'ai har ke zuwa ga sahabbai har ke zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam silsila ce da fata mun gane silsila ce an gane wannan ko in ta tsinke kurin ta kama da ka to ka yi kuskure ko ka fassara daidai sai Allah ya kama ka da laifi domin ba ka ga hanyar da ya kamata ka ne ba Allah kyau yau sai ka samu a kan bola wa magana ce ta wasa ana wasa ana dariya sai ka ji an yi kwarar kwarar wai Allah ya ce kaza kun gane wannan ko kuma a taɓa hannu a yi dariya duk cikin wasa ne a alƙur'ani ake wasa an gane wannan ko sai ka ji an karɓo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin maganar wasa da dariya aboki da aboki ana cewa ana ihu ana taɓa hannu ana manzon Allah ya ce ai kaza kaza kaza sai ita dariya hanya wannan ba daidai bane ya ishe mu isharar limamin Madina a zamanin yake wanda babu malami da ya kai ya komo a duniya kamar imamu Malik bin Anas imamu Malik bin Anas ya shahara a duniya har yanzu ga mazhaba na ana ce maka malikiya shi ne mutumin da ya fara rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara tattara su a littafi guda shi ne muwatsa malik ya ce kada kusan arba'in yana tattara su kafin ya gama rubuta shi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tattara su ya tattara su imamu malik an haife shi a madina ya rayu a madina ya yi karatu a madina ya karantar a madina ya zama babban limamin madina ya rasu a madina an rufe shi a madina Allah akbar tsawon rayuwar imamu malik a madina bai tashi tsakar madina ta takarmi duk gari inda zai zaga cikin madina su tsalin alin ba takarmi dan ne yake cewa kasar da ke dauke da gawar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba zai iya taka ta da takalmi ba Allahu akbar don girmamawa to abin da nake so in ce muku imamu malik din nan a tarihi shi an tabbatar in aka tambaye ta tambaya mas'ala ta tambaya me ya hukuncin kaza in ya ba da amsar tambayar za ta ja da zai karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin hujja shi akan wannan amsa to zai ba da amsar su ya shiga gida ya yi wanka ya yi alwala ya ɗauko rigar shi da ya fito ya sa ya zo ya zauna a guri mai tsarki ya yi sallan nafila ta biyu sannan ya ba da amsar ya karanto hadisin duk wannan ya ne girman zai karanta hadisin manzon Allah ne zai karanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya maka wanka sai ya tiri sai ya yi alwala sai ya zauna a guri mai tsarki sai ya dafu sai ya fuskanci alƙibla sannan ya karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwaya daya in buƙatar ta kama na ya karanta dan Allah aka muke hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka muke yi ba to mu kalli irin daukaka da ci gaban da Allah ya ba Imam Malik yana daga cikin malaman duniya wa'anda har ƙasa ta nade ba za a manta da su ba an gani to kalli wannan da shi mu make ne in muna son ilimin mu yi albarka to mai girman ilimi mai girman masu ilimi sai Allah ya ba mu ilimi ilimi da albarka ba ma su azantuwa su yi tunani su gyara illa ulul albab fa sai masu hankali Allah ka sanya mu cikin su نعم ربنا ربنا لا تزغ بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب suke cewa rabbana ya mu la tuzigh qulubana kada ka karkatar da a ba'ada is adaitana bayan ka riga ka shiryar da mu bayan ka tsora mu akan hanyar sanin alqur'ani to kada ka karkatar da mu, ka fassara shi yadda mu ga dama ka tabbatar da mu yadda za mu karanta shi yadda magabata suka karanta wa ablana Allah ka yi mana baiwa min ladunka daga wajenka ka yi mana baiwar fahimtar alkur'ani da karanta shi kamar yadda kake da jin karama ka yi mana baiwar rahama daga wajen innaka antal wahhab hakika kai Allah kai ne mai baiwa Allah kai mana wannan baiwa na'am ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا يا أبنجد الله إنك جامع الناس كيكا كي لا تتذكر متاني ليوم لا ريب في أوليني وان باب تذكر باب كوكنت وين تجي إن الله لا يخلف الميعاد كيكا الله كف بايا تبع القوري yi alƙawarin za a tattara mu a wacce rana to babu shakka za a tattara mu a wannan ranar Allah sa mu a tattara mu da ayyuka na alkhairi Allah ya taimake mu kun ga bai kurewa mutum ya fassara alqur'ani da ka kamar ke faɗi ke maimaitawa wata aya ta an tabaraka wata ala yake cewa mai zikin rasula min ba'di ma tabayyana da wani huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira wa man yattaqi rasula wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min ba'di ma tabayyana da wani huda bayan shiriya ta zo gare shi wa yadda da ya bi wata hanya wajen fassara Alƙur'ani? ya bi wata hanya wajen fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaira sabil da mu'min ba irin hanyar mu'minan farko ba ba yanda magabata suka fassara ba to da wani ne ma ta walla za mu dora mai duk abin da ya mu kai. duk abin da ya ɗiba na zunubi za mu ɗibiya ne abin wa nuklihi jahannama za mu ƙona shi da wutar jahannama wa da masira ta mona da kwarai ta zama makoma a gare to yau in mutum ya aikata wani abu na kan rai ta kokari ta kuma alaya dole sai ya lalubo wata aya alqur'ani ko ya lalubo wani hadisin manzon Allah da zai ne kariya akan wannan shi dole sai dai ya halatta wannan abin ko da malamai sun ce ba daidai ba ne. ya dinga kokarin kwaskwari ba, yan zuci zuci yan kwanan kwari shi dai kada a ce ya yi laifi a ce daidai masani ne ya san hadisai subhanallah Allah ka kare mu Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ya ce إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا wannan waɗanda suke ƙoƙarin karkatar da ma'anonin alƙur'ani suke ƙoƙarin gyara su fassara ta kan rai suna yi ne don su sami girma idanun mutane ko don neman duniya a ce malam wani kenan ya ci kowa sani ya ci kowa gane alƙur'ani ya ci kowa kaza ko kuma don wata manufa ta da dukiya Allah ya ce innal ladzina kafaru hakika waɗanda suka kafirce ma Allah ittiba'il mutabaha suka rika bin ababe masu rikici na alqur'ani wa tarkil muhaqqaq suka kana abin da yake warihan na alqur'ani ay amaluna zalika suna aikata inna ma amalu zalika talaban lil gina suna aikata wannan ne dan neman wadata wani hayatin duniya dan neman rayuwar duniya to in haka ne dan tukuni alhum amwaluhum wala auladuhum dukiyoyin in ma sun tara dukiyoyin ba za su wadatar da su da komai ba daga azabar Allah haka ƴaƴansu ba za su tsawatar da su da komai ba minan lani sa'a daga azabar Allah wa ula'ika hum wuqudullah wa'annan su ne makamakin wuta da su za a fara hada wutar jahannama gobe kiyama Allah ya na'am كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم والله شديد العقاب نعم الله تبارك وتعالى يقول أجيه مكة أجي آل فرعون أجيئر الآدر كما إرين الآدر مكان فرعون والذين من قبلهم حكم الآدر كافرين وإن قبل فرعون تسموا داوا دآداوا قابتا سوما أن يمسوا وأبي سنكجن وأبي sun nace a kan abin da suka saba na son zukatansu to haka al'adar waɗansu mutane suke masu barin abin da Allah ya ce hakan su koma suna zakule zakulen mutu tare haka su fir'auna suke annabi Musa ya yi miki wa'azi ya ji hankalin su su ƙaryata. haka waɗanda ke gabani su adawa da samudawa duk su ma haka suke ne al'adar tasu kazzabu da bude ayatuna sun karyata ayoyin mu ne maimakon ga ayoyi wa da hai ga hukunce hukunce ƙarara. sai su koma suna zakule-zakulen abin da bai da ma'ana a gurin abin da bai da wani matsayi a gurin saboda haka su aka zama wani lafi da zunubin Allah ya kama su da azaba saboda da zunubar wallahu shadidul iqab hakika Allah mai tsananin azaba ne da dukkan wanda ya saba mai Allah ta kare lokacin da kafiran makka suka yi wani haɗin gwiwa aka fara abin da ake ce ma taron dangi kun san yanzu amerika tana da wani abu ko in ba ta son wata ƙasa sai a ce a yi mata taron dangi yadda aka fara mu iraki ina fata mun san tun da lokacin ko ka fi a yi taro taron sojoji daga kowace ƙasa ta kawo sojoji ta kawo kuɗi duk duniya a haɗu a yaƙi wata ƙasa guda ɗaya to wannan taron dangin kafiran maka suka fara yi a zamanin su lokacin da manzon Allah ya kira ya koma Madina da suka je yaƙin Badar suka gani an fi ƙarfin su aka koma uhudu nan ma sun suka ce wannan fa abin na ya girma don haka ba abin da ya kamata sai a yi musu taron dangi da aka saka aika goron gayyata ƙasashe daban-daban na larabawa su kawo ɗauki su kawo gudunin sojoji a zo a yi wa madina kwaf ɗaya dukkan wanda ke cikin gari aka ce a lokacin da aka yi wa madina wannan yunkuri sai manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara sahabbai to ya duniya ce yanzu ga ta nan kanmu an yi wa mana taron dangi an yi wa mana tsinki. garin nan ɗaya daya shi kaɗai ne a cikin musulunci yanzu shi ana kashe duk mutan da ke garin nan an gama kashe musulmin duniya ya za a yi sai wanda ga cikin sahabban manzon Allah Salman da Farisi ya kawo shawara ya ce a ƙasar mu in irin wannan tsoro ya faru a wani gari ana gina rami ne a kewaye garin ramin da doki zai iya tsallakawa mutum a ƙasa zai iya tsallakawa sai a gina irin wannan rami sai a kewaye garin da shi shi da yake zamowa kamar ganuwa kamar kariya a garin sai aka yarda a yi wannan sai ake cima fanga sai aka zo ana ginin wannan rami a cikin tsoro cikin takin hankali hankula sun taki a daidai lokacin sai Allah tabaraka wa ta'ala yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa shi hakuri addinin musulunci ba za a ga bayan shi ba nan gaban musulunci sai ya cinye farisa sai ya cinye romawa a lokacin farisa da rom yanda ake jin kamar a ce amerika da rasha a yau kamar amerika da rasha kamar yanzu shugaban nijar shugaban da sanda mamman a ba sanda mamman da bane ba ko muhammad usman ko eh, yau ya fito ya tare yan nijar ya ce to sojojin da suka shirya za mu tafi mu kai yaƙi amerika za mu kai yaƙi rasha za mu laƙure su wannan ba abin mamaki bane to amma wancan manzon Allah ne ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam sai ya wata ga munafikai suka wai kaji da ma waɗannan kafire da kusa da muka kurintawa ma suna da musu gagare mu su muke tsoro mun su kokarin su haka rani wai amma kaji wai sai an za mu bawa wai za mu fara farisawa za mu tuna min daulolin duniya su ma da labarin ya kai gare su roma da farisawa sai abin ya zama abin mamaki abin gulma ana tsoye kun ji mutumin nan mutanen shi ma ƴan uwan shi na kusa da shi duk da ne shi wai amma ka ji wai amma albitar aka yi ne wai zai zo ya ci nasara a kan mutum yau zai mu gani shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo saukar da wannan aya ta tafi ana ta goma sha biyu na'am lokaci ya alhamdulillah sai gobe kenan sai mu dora akan ta Allah ba mu dacewa addinin makaranta daidai Allah tabaraka wa ta'ala ka sa mu da barka ka tabbatar da shi a cikin zukatan mu kuma mu ikon yin aiki da shi wanda muka kuskure kuma Allah tabaraka wa ta'ala ka yafe mana ka tare sani cikin zukatan mu Allah tabaraka wa ta'ala ka tabar mu alkhairi ka tabbatar mana ka ba mu alkhairan ta duniya da lahira a cikin da muke Allah ne tambaya tambaya guda ɗaya bismillah assalamu alaikum wa alaikum assalam wannan tambaya ta anan ita ce don Allah so nawa annabi Musa alaihi salam ya tambayi Allah a cikin alqur'ani yace tambaye ki ana ita ce sau nawa ne annabi Musa alaihi salam ya tambayi Allah ta wata tambayar cikin Qur'ani haka ne tambayi Musa ana ita ce gaskiya ana gafa ta bana wallahi ba sani ba kun gane wannan ku malamai Allah ta akwai wanda ya sani ya taimako mana ni dai ban sani ba shi ba wanda ya sani sai shi ke nan mana duk bari sai mun tambayo mu ma Allah taimake mu sai mu tambayo sai ma kuma ka tambaya ga Allah taimake mu na'am wannan yake don Allah malam mutum yana sallar tarawih sai ga sun yi raka'a ɗaya, to da tashi zai yi raka'a ya kara raka'a ɗaya, tashi zai ya kawo raka'a daya ko kuwa ko kuwa ya zai eh. wannan na sani a wannan na sani gwargwadon hali mutumin da ya zo yana sallar tarawih sai ya samu raka'a ɗaya. da ya samu raka raka'a ɗaya. liman ya zauna ya tafiya ya sallame haka ne ko shi shi wata raka'a ki guda ɗaya zai da ita to ya taki zai kawo tukun raka'a ɗaya to ya sauki ya karanta fatiha kadai ba sai ya karanta sura ba dan ya same su a raka'a ta gaba an gane wannan ko yawa sai ya taki ya kawo raka'a ɗaya sai ya sallame sannan sai ya taki ya bisa abin da ya rike na tarawih Allah ya taimake kin kuma ya taraka a ta karshe wannan to ya hakura ta sama wannan sai a tashin ce fresh a sabuwar sabuwar tarawih ina fata mun gani. Allah ya taimake ni na'am kenan to Allah ya taimake ni Allah ka babu dacewa Allah ka sanya mu albarka bayan da kake dantawa daga barin wata cikin wannan wata a albarka Allah ka samu cikin sai Allah Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu damana a albarka Allah ka sanya albarka a gonakin mu Allah ka sa albarka a kasuwannin mu Allah ka sanya albarka a ma'aikatan mu Allah ka sa da barka cikin gidan da jammu Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa azumman mu Allah ka amsa sallolin mu Allah ka amsa addu'o'in mu ka sa da albarka cikin bukatun mu ka biya mana masu bar addu'a gare mu Allah ka fi bukatun bukatun su Allah ka biya musu bukatun mu ma Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka zaga wannan ƙasa ta mu lafiya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تقبل منا إنك أنت الغفار الحمد لله السلام عليكم الله masu tambayoyi da Allah a yawan tambaya ne ma'ana ba wasu ya fiye da amfani da shi ba kawai su mutum da ya dama da ya